walahu hukmu wa ilayhi turja'un ya mana ni'imar sake haduwa da ku a yau 24 ga watan Ramadan shekara 1438 bayan hijira wanda kuma shine 19 ga watan shidda na shekara ta 2017 miladiya a nan masallacin na jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a nan Bauchi inda muke gabatar da karatun alkur'anin da muke roƙon Allah ya mana albarka da shi ya sa mu karanta daidai kuma mu fahimci daidai kuma ba mu damar yin aiki da daidai muna karatu a cikin suratul araf mun yi karatu zuwa aya ta 137 yau za mu tashi daga aya ta 138 in Allah ya so bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hmm. بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فضلكم على العالمين وإذ أنتم minash rajim ubangiji yace wa jawazna bi bani isra'ila al-bahr kuma muka ketarar da banu isra'ila a saman teku suka wuce wannan kogin fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum sai suka wuce ta wurin waɗansu mutane waɗanda suke lizimtar ko suke wato suka dukufa a wurin waɗansu gumaka nasu qalu sai mutanen annabi Musa suka ce ya Musa ja'al lana ilahan ya Musa mu ma ka sanya mana wani ubangiji mana kama lahum aliha kamar yadda su ma suke da waɗansu iyayen giji qala innakum qaumun tajhalun annabi Musa ya amsa musu da cewa lallai kukan mutane ne masu jahiltar al'amarin Allah inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fi ai waɗannan mutane abinda suke cikin sa halaka ne wa batilun ma kanu ya'malun kuma abinda suke aikatawa ya lalace qala a ghayra allahi abghikum ilahan annabi musa ya ce da su shin yanzu wani Allah ne zan nema muku in sama muku in sanya muku a matsayin abun bauta wa huwa kuma ala alalamin alhali shi Allah shine wanda ya fifita ku akan sauran halittu wa id anjaynakum min ali fir'aun ku tuna mana da yadda muka tseratar da ku daga mutanen fir'auna ya sumuna kuma su al'azab wanda suke gallaza muku mummunan azaba yuqattiluna abna'akum suna kakkashe 'ya'yanku maza wa nisa nisa'akum suna barin ƴaƴanku mata a raye wa fi zalikum a cikin wannan abin da aka ambata a gare ku bala'un min rabbikum azim akwai wata jarabawa daga wurin ubangijinku mai girma annabi Musa alaihi salam jiya mun karanta yadda Allah ya halaka Fir'auna wa dambarna ma kana yasna'u Fir'aunu wa qaumuhu duk abin da Fir'auna ya kasance ya shuka ya girba da shi da mutanensa gaba ɗaya Allah ya sa ya rushe yanzu ya zama babu labarin babu fir'auna sai dai labarinsa wa ja'alnahum ahadith sun zama sai dai ayi labari akan su a ce wane an taba yin sa fir'auna ya kare kenan ya zama abin da Allah ya faɗa akan ƴan baya ka allam ya gina fiha kamar ba su ne da suka rayu suka ci karensu su ba babbaka suka yi abin da suka ga dama ba amma yanzu lokacin su ya wuce to shine Allah yake cewa bayan Allah ya halaka fir'auna annabi Musa kuma Allah ya tsirar da shi wannan abun ya faru ne a ranar goma ga watan wato al-muharram wanda shine ranar ashura an gane ko wanda rana ce mai daraja a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu yahudawa a madina suna azimtar wannan ranar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su me yasa kuke azimtar wannan rana suka ce hadha yawmun anjallahu fihi musa min fir'aun wannan rana ita ce ranar da Allah ya tserar da annabi Musa daga Fir'auna ranar da ta zama ƙarshen labarin tasku da wahala na banu Isra'ila mu ko mu ne banu Isra'ila don haka shi yasa muke azumtan wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce nahnu ahaqqu bi Musa minkum amin mun fi ku kusa da Musa don annabi Musa abin da yazo da shi shine yin imani da dukkan annabawa ko kuma kun yi imani da wasu kun bar wasu don haka mun fi ku kusa da sakon annabi Musa da kuma addinin da yazo da shi don haka sai suka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara azumin ranar Ashura kuma yayi umarni ma al'ummarsa da su rinka yin azumin ranar ashura kai da wannan azumin ma shine farilla kafin a fara azumin ramadan shine da dole a musulunci daga baya sai dawo sunna ce daga cikin sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan ranar ta Ashura a ranar da aka yi wajawaz na bi bani Isra'ila al a ranar da aka ƙetara bi ma'ana wajawaz bi bani israila al-bahra idza abara bihim Musa alaihi salam lamma ahlaka Allahu fir'auna wa qaumahu lokacin da Allah ya halaka fir'auna da shi da mutanensa a wannan lokacin ne Allah ya ketarar da ya tsallakar da banu Isra'ila daga kan wannan kogin sai zama su ba su halaka ba waɗancan sun halaka Allah ya ce da suka tsallaka yanzu an riga an gama yanzu za a buɗe sabon shafin rayuwa a tunanin kuma ya kamata a yi yanzu waɗannan mutane da Allah ya tserar da su bayan wahalar da suka sha annabi Musa ya ya aiki a matsayin annabin Allah kuma a matsayin activist yanzu ya samu ya cece su sun samu yancin kansu da suna matsayin bayi sannan kuma sun samu yanzu damar da za su yi addini cikakkiyar damar da da ba samu ba yanzu me ya kamata a yi a wurin mai hankali ya kamata a tsaya a yi addini sosai tunda sun gane cewa lallai Allah gaske ne kuma annabin Allah annabi Musa gaske ne don haka ya kamata a tsaya ne yanzu a fuskanci ubangiji a bauta wa Allah cikin nutsuwa tunda ba tsangwama to amma sai aka samu aka san haka shedan ba zai taba yarda a bauta wa Allah mutane haka kawai ba tare da shirka ba a'a wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun duk yanda aka samu daidaiton al'amura aka samu tsayawar mutane akan addini sai an samu mafi yawa sun bi hanyar shaidan wajen yin shirka da Allah wannan shaidan din sai ya biyo waɗannan mutanen bayan da ya ta fir'auna ya gallaza musu azaba fa yanzu sun samu tsirar da za su nemi aljanna su nemi lahira sai na so ya hana su samun lahira sai ya biyo su ana cikin tafiya sai ya zama atawu ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum bi marru bi qaumin yaqufuna yulazimuna wa yaltazimuna wa yuqimuna inda inda authanin abudunaha sai suka wuce sai suka ga waɗansu mutane a gefe suna bautan gunki waɗansu da yawa kamar wato daga cikin malaman tafsiri kamar shi ibnu kathir kamar ibnu jarir tabari kamar albagawi sun ruwaito cewa suna bautan dan maraki ne suna bautan shanu ne sai suka gansu suna ta bautan dan maraki kawai su kuma sai abin ya ba su sha'awa ku musulmi da daga ubangiji ne kuke bautawa ya tsere da ku daga bautar wani wanda ba Allah ba yanzu kun tsira suka ga waɗansu suna shirka kawai sai abin ya ba su sha'awa ya kufuna ala asnamin lahum wata kira'ar ya kifuna ita ce kira'ar kita'i da hamza duk ma'anar ɗaya ce sun lizimci sun dukufa sai bauta suke yi a jikin waɗansu gumaka lahum wanda su suka kirkira da kansu ƙalu sai mutane annabi Musa suka ce ya Musa Allah na ilahan kama lahum aliha mu ma ka sanya mana wani abun bauta wanda za mu bauta masa ba kawai sai Allah da ba a ganinsa ba ba a jinsa sai dai shi ya jiku. ku a bamu wani wanda yake gabanmu muna ganinsa kama lahum aliha kamar yadda su ma nasu yake wannan abin da suka yi ganganci ne don su yi shirka asali suna kafircewa Allah ne a jahilci ne irin na ɗan adam bisa ga makida irin ta shaidan akan ya raba shi da hanyar Allah kuma yadda duk ɗan adam yayi kokari to shaidan sai yayi kokarin samun kaso a jikinsa sakamakon abin da muka karanta tun na baya da ya alkawari la in ne ila yawmil qiyamah la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila da ya alkawari cewa zai tabbatar da mutane wannan alkawarin nasa ne yake neman cikawa akan har mutanen da yanzu suna tare da annabin su annabin bai faku ba yana tare da su amma sai zo yake sa musu cewa shirka tana da wani abu na banƙaye da suke jin sha'awa don haka sai suka ce masa suna son su ma a sama musu wani ubangiji banda Allah qala innakum qaumun tajhalun sai ce kai amma ku mutane ne masu jahilci bi mana innakum qaumun tajhaluna azamata Allah ba ku san girman Allah bane ko tajharuna tauhid Allah ba ku san yanda tsarkake Allah da tauhidi yake ba ta yaya za a yi a ce Allah da ya tserar da ku yanzu kuma ku ce daga ya tserar da ku din tun ba a dade ba za ku fara masa shirka to in bana nan kuma ya za a yi kenan sannan in kuka yi nesa ya za a yi kenan sannan in kuka dade kuka manta wannan ni'ima da Allah ya muku ya za a tun daga yanzu wannan ya nuna yanda shirka take da samun gindin zama a wurin mutane duk inda ta samu kofa komin karancinta sai ta so ta yi mamaya wanda za ta iya taɓa mutane kuma shaidan baya jin kunyar a gaban annabawa ya yi wa mutanen su haka to ballantana kuma a gaban malamai a yanzu yanda za a sa mutane su ta fama da abubuwa na shirke-shirke wanda malamai kullum suna musu wa'azi da karantarwa amma ba zai sa mutane su daina ba saboda shaidan rashin kunyarsa a gaban annabawa ma bai kakkauta ba ballantana in yazo gaban malamai waɗanda suke karantar da mutane ta farkin Allah da tauhidi an fahimta don haka sai annabi Musa ya ce musu inna haula'i mutabbarun ma hum fi ai inna haula'i halakun wa mahlakun ma hum fihi abinda mutanen nan suke ciki halaka ne yana wayar musu da kai kaga dole sai yayi hakuri a daidai lokacin da suka yi wannan bai ce innakum qaumun tushrikuna innakum qaumun dalluna innakum qaumun halikuna a a bai ce musu kun halaka kun tabe rawuna a a sai ce musu innakum qaumun tajhalun ku dai har yanzu kuna da kuna da karancin sani akwai jafici a tare da ku saboda wannan ya nuna abin da suka yi ba da gangan suka yi ba su sun dauka wannan abun gwaninta ne wannan sai yake nuna maka galibin wanda yake shirka shi ma yana yi akan ta ne walladina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa Wadanda suke rikan waɗansu koma bayan Allah suna yin hakan ne wai suna tsammanin hakan ne zai kusantar da su zuwa ga Allah shi ko Allah in za a je kusa da shi ba a bukatar a ce sai an bi ta wurin wani kai tsaye ake zuwa an fahimta ko ud'u rabbakum tadarru'an wa kufiya ku kira ku a ko ina kuke wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an don haka wannan yake nuna mana cewa duk wata har duk wata hanya da shirka ta samu kofa za ta shigo duk da cewa hanya ce ta halaka shi yasa ce mutabbarun mahum fihi abinda suke ciki halaka ne abinda suke ciki ruguza rayuwa yake shirka ba abin da ya fi halaka ɗan adam kamar shirka wallahi ko da bom da za a buga wa mutane ta rugurguza su ta kashe su har a kasa gane buraguzan gangan jikinsu ta yadda za a binne su wallahi baya illa ga ɗan adam kamar mutum mai rai kuma a ce yana shirka da Allah shi yasa annabi Musa balo balo ya ce wannan mutane abin kuke gani suke kai mahalakun mafun fiki duk da kan kunga suna da rai suna motsi a'a amma amwatul ghairu ahya matattu ne ba rayayyu ne duk wanda yake baya kan tauhidi wallahi matacce ne shi yasa ce musu abinda suke kai halaka ce wa batilun ma kanu amalu abinda suke aikatawa kuma batil mahil wa za'il wannan abin zai rubuje zai rushe ba zai musu amfani ba saboda duk abinda mutum yake aikatawa na shirka ya'malun ma kanu ya'malun abin da suke aikata wannan Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura in aka je ranar kiyama haka zai zama kamar kura haka za a watsa shi ya zama kamar an busa kura haka zai zama bai da amfani don haka shi yasa yace musu abinda kuke aikatawa ya ɓaci abinda suke aikatawa lalatacce ne ba zai musu amfani ba qala a ghayra allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum ala alamin yace yanzu banda Allah wanda ya tserar da ku shine kuma zan nema muku ai aj'alu lakum ilahan wa abtaghi lakum wa atlubu lakum ilahan ghayra Allah yanzu bayan Allah ne zan nema muku wani kuma wanda ba Allah ba wa huwa faddalakum ala alamin bayan Allah shine wanda ya fifita ku akan sauran talikai ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin shine wa huwa faddalakum ala alalamin Allah ya ɗaukaka ku a sama da saman sauran talikai wace irin daukakawa Allah ya wa banu isra'ila daukakan da Allah ya yi wa banu isra'ila suna da yawa daga cikin daukakar da Allah ya musu shine yanda Allah yake ga musu annabi Musa ya ce musu wa idh qala Musa qaumihi ya qaumi izkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin ku tuna da yanda Allah ya ɗaukaka ku ya sanya ku aka samu manya manyan wanda suka yi mulki na kasaita a cikin ku aka samu waɗanda suka zama annabawa daga cikin ku kuma Allah ya fifita ku ya ba ku abubuwa da yawa wanda bai ba da waɗansu ba a cikin talikai banu isra'ila sun samu ɗaukaka da yawa tun a da kuma har yanzu na abun duniya da abun da zai iya sa a ce su iya rike kansu amma wannan sai zama a madadin ya sa su yi imani sai bai sa su sun yi imani ba fa minhum muhtad wa kathirun minhum fasiqun akwai masu imani wanda suka shiryu amma da yawa daga cikin su fasikai ne to shine yace wa huwa kuma ala alamin qala a ghayra la abghikum wa huwa faddalakum ala wa id anjaynakum min ali fir'aun ku tuna lokacin da muka tseratar da ku yan dazu dazun nan jiya jiya ba da dadewa ba fa aka tseratar da ku daga fir'auna wannan wa id kira ar ibnu amir wa id anjakum wa huwa faddalakum Allah ya tsirar da ku wa id jakum kuma ku tuna da yanda ya tsirar da ku wa id ku kuma sai zama shitabi ne ake musu Allah ne yake magana kai tsaye yana ce da su ku tuna da yanda muka tseratar da ku <clears throat> min ali fir'aun daga fir'auna da mutanen san an ce min ali ba wai daga iyalan fir'auna ba bi ma'ana daga fir'auna da shi da mutanensa in ka ji an ce ali ba har da shi mai iyalan shi ma har da shi a ciki yanzu da Allah ya ce inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalami Allah ya ɗaukaka iyalan Ibrahim ne ko hada Ibrahim ɗin hadda Ibrahim ɗin ne ba kan gaba <clears throat> wa ala imrana da iyalan imrana hadda imrana shi da kansa a gane wannan ko haka ana ce alu ana nufin hada mutum da kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake iya yake koyar da salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim a wata ruwan ba sai ya ce kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ba saboda in yace alu Ibrahim to ya hada hadda Ibrahim shine ma ya dukulu dukulan awwaliyan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wani bawan Allah ya kawo sadaka sai annabi ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah ka yi salati ga iyalan Abu Aufa kuma shi Abdullahi bin Abu Aufa shi ya kawo abin nan shi ya kawo sadakar sai ya addu'a wa iyalansa kaga har da shi a ciki kenan an gane wannan da kyau ko don haka da yake cewa wa id anjaynakum min ali fir'auna ay min fir'auna wa qaumihi kenan da fir'auna da jama'arsa yasumunakum su al'azab ay suna dandana muku suna gallaza muku azaba mai tsanani yuqatiluna abna'akum suna kakkashe ƴaƴanku maza wa yastahiyuna nisa'akum suna rayar da ƴaƴanku mata kamar yadda aka yi muku ba da dadewa ba kamar yadda aka yi muku kuma a da tun kafin lokacin haihuwa ta kenan yadda shi annabi Musa zai nuna musu wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai jarabawa mai girma daga wurin ubangijinku to jama'a muna da wani alkawari tun a farkon mukaddimar wannan sura cewa wannan sura tana daga cikin surorin da take baje kolin tauhidin Allah da kuma ruguza shirka da duk wata harka ta shirka daga cikin surorin alkur'ani tunda sura ce makkiya wannan sura suratul ara a cikin mukaddimar ta mun ce ta kunshi bayanai dangane da tauhidin Allah da kadaita Allah da fito da darajar Allah a fili da kuma rushe duk mai daraja wanda aka kwatanta darajarsa da ta Allah ko shi wane ne sai a ajiye Allah akan darajarsa wadda ta fi ta kowa wannan daraja ta girman ubangiji da matsayinsa na kasancewansa ubangiji kuma al'ilahu kuma rabbu mun ce yana kasuwa ne kashi uku kashin ɓangaren rububiyya wanda ke nuna girman Allah wajen aikinsa da kaɗaituwarsa wajen aikinsa da yake yi wanda shi kaɗai ne ba mai taya shi. Siffofinsa masu tsari wanda babu wanda da kuma cikansu kamar yadda Allah ya cika kuma sunayensa da sifofinsa suka cika dukkansu kuma suna nuna girman Allah ne da kuma kamalarsa kuma babu wanda ya tarayya da su a cikin da shi a cikin su laisa mithlihi shay'un wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan na uku shine tauhidin Allah a cikin ilahiyarsa a cikin ubudiyarsa wato kadai da Allah a cikin kasancewarsa shine al-ma'budu al-ilahu al-ilahu al-ma'budu bi haqq wallazi la yastahiqqu al-ibadata siwa wato ubangijin da babu wanda ya cancanta a bashi wata siffa ta allantaka ko wani abu na bauta da za a ritsina domin mutum ya zama ya yi wani aiki da zai nuna shi bawa ne wancan kuma ubangiji sai Allah kaɗai wannan shine tauhidul uluhiyya ko tauhidul ilahiyya ko tauhidul ibada waɗannan abubuwa guda uku mun ce wannan surar duka ta yi bayani a kansu mun yi bayani a kan tauhidin Rububiya tun wajen walakad sun masauwar naku. da kuma wajen makan makkannakum fil arbi ayyukan da Allah ya mana wanda shi kadai ya ta wajen yin wannan aiki babu wanda ya taya shi yi mana don haka shi ya cancanci mu gode masa kuma mu bauta masa sannan mun yi bayani kuma akan siffofin Allah wanda muka yi karkashin faɗin Allah ta'ala sun mastawa alal arsh daidaiton Allah akan al'arshinsa wanda ɗaya ne daga cikin siffofin Allah as-sifat al-fi'liyya da kuma wato muka yi bayani akan sifatul ulu wanda ita kuma sifar Allah ce zatiya wanda take da alaka da zatin Allah da aikinsa wanda ya kadaitu ya kuma wato abin nan ya kuma tsarkaku daga dukkan wani abin da za a jingina gare shi na kamanci da wani daga cikin halittunsa ko kuma abin da za a kore masa na daga siffofinsa na kamala Allah ya tsarkaka ya siffantu da siffofinsa na kamala waɗanda kuma ba sa kama da na kowa kuma ba su kasance tamkar ba da na kowa daga cikin halittunsa wannan shine tauhidul asma'i was sifat to ana da bin mu bashi dangane da tauhidul uluhiyya wanda mun dan yi bayani akan sa cikin ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya to amma shi yana bukatar ƙarin bayani shi yasa yau ma za mu sake baje kolin tauhidul uluhiyya ne a cikin wannan karatun karkashin waɗannan ayoyi da muka karanta saboda wata fa'ida daga hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi ishara ga wannan aya da muka karanta jama'a an fahimta ya tabbata a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Abu Waqid al-Laythi ya ruwaito wannan hadisi kuma an samu daga wata fuskar daga Abu Huraira daga wata fuskar daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yarda gare su duka ya labarta mana cewa sun fita da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin fatahu makka suna kan hanyar Hunain suna cikin tafiya ya ce a daidai lokacin in ji shi Abu wa nahnu hudatha wa ahdin bi kufur alhali mu kuma da yawa daga cikinmu mu ba mu daɗe ba da shiga musulunci ba mu daɗe ba da barin kafirci akwai sauran datti ko sauran ƙazanta na jahilcin kafirci a tare da mu ba mu gama samun wankuwa da tsarkin imani da ilimi na kaɗaitakar Allah ba tukun yace muna cikin tafiya walil mushriki na sidratun ya na indaha mushrikai na zamanin akwai wata bishiyar magarya wanda suke zuwa su dukufa a ƙarƙashinta suna zama suna yin wani abu mai kaman bauta ba ma kama ba ne bautan ne wa wannan bishiya ta magarya me suke yi ya nutu na biha aslihatahu in suka zo sai su kawo makamansu sai su rataya a jikin wannan bishiyar saboda suna ji cewa wannan bishiyar tana da albarka ta yanda in ka rataya makaminka to duk abin da ka yi sai ka same shi kuma za ka yi nasara a kan abokin gabanka kenan wannan itaciya mai daraja ce sai su zauna a ta sannan kuma su nemi albarkarta kafin su wuce ana fahimta ya akufu na zama suke a ƙarƙashin ba wai za su mata sujada bane a a su dai suna ji a ransu cewa zama a wurin zai sa ka samu albarka rataya mata makaminka zai sa ka samu albarka ta yadda za ka yi nasara da wannan makamin ana kiranta zatu alwaf ma'abociyar rataya famarar na bi sidratin yace muna cikin tafiya sai muka wuce wata magariya Faƙunna kunna ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah ij'al lana zata alwatin kama lahum zatu alwaq mu ma ka zaba mana wata magariya mana da zamu rinka rataya makamin mu tunda yaki zamu je mu ma mu nemi albarka da ita kamar yadda su ma suke da shi ya zama akwai namu na annabinmu suma su ma suna da nasu na kafircin su فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم yana jin wannan sai kabbara sai ce inna hasuna. lallai wannan ɗabi'a ce ta kwaikwayon ‘yan baya ultum wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa kun faɗi kama kalat banu isra'ila li musa kamar yadda banu isra'ila suka ce wa annabi musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun kun ji ayar mu ta fito anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ja wannan ayar tamu sai ya ce wallahi na rantse da wanda raina ke hannunsa kun faɗi irin abinda mutanen annabi Musa suka ce masa suka ce ka sanya mana ubangiji kamar yadda su ma suke da iyayen giji sai annabi Musa ya ce musu ku mutane ne masu jahilci sai annabi ya kara da cewa latar kabunna sunana man kana qablakum sai kun rinka bin guraben hanyoyin waɗanda suka gabace ku imamu tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi imamu ahmad ne ya ruwaito kuma tirmidhi ya ce hadisi ne ingantacce jama'a an fahimta wannan hadisi da muka ji muna bukatar ƙarin bayani akan alaƙa tsakanin wannan hadisi da ayar mu tunda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya ja wannan ayar a cikin wannan hadisin to muna bukatar zakakuran malamai na tauhidi waɗanda suka san Allah suka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka san yaya ake fashin bakin ayoyi da hadisai dangane da wurare irin wannan wurare da suke da zafi wanda ake magana akan an kawo abu na shirka musamman a wannan wuri da mutanen nan suka nemi su ma a ba su abun neman tabarruki annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan abin da kuka yi yana daidai da abin da mutanen annabi Musa suka yi mu kuma mun yarda da cewa abin da mutanen annabi Musa suka yi aiki ne na neman a hada su da waɗansu wanda su kuma aikin su shirka ne an fahimci wannan don haka me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta su da waɗancan babu littafin da ya cancanci mu koyi wannan a wurinsa kuma mu ce albarkacinsa kamar littafin nan mai albarka na wani bawan Allah mai albarka insha Allah wato littafin nan na kitabut tauhid wanda bawan Allah nan mai albarka Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ji kansa da gafara ya rubuta wannan bawan Allah muna masa kyakkyawan zaton albarka daga wurin Allah saboda kasancewar ya rayu kuma ya rubuta wannan littafi nasa a wurin da ya fi kusa da inda ya fi ko ina tsarki a duniya shine wato wannan bawan Allah ya rayu ne a yankin wato ƙasar Saudi Arabia ta yanzu wanda a nan ne muke da alƙiblar musulunci a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu har ya rasu bai taba fita a wurin ba kuma a nan ne aka saukar da wahayi kuma a nan ne duk hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka fito wannan bawan Allah a nan ya rayu kuma a nan yayi karatu kuma a nan ne ya rubuta wannan littafi nasa na kitabut tauhid abin da ya sani wannan matashiya akan wannan bawan Allah da wannan littafi shine akwai da yawa daga cikin malamai masu karantarwa waɗanda suke sukar wannan bawan Allah kuma suke sukar wannan littafi amma duk wanda kaji yana sukar wannan bawan Allah sai ka tambaye shi menene laifinsa da zai sa a soke shi a cikin wannan littafi yanzu ya kawo wannan hadisin ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya kawo babin da yace babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima babin da zai yi bayani akan wanda ya nemi tabarruki da wata bishiya ko wani dutse ko wani abu makamancin wannan sai ce wa kaulillahi ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki sai kawo aya sai ya ce wa an abi waqidin laifi an ruwaito daga abu waqid al-laifi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi kaza an yi kaza don Allah mai laifin sa anan wannan shine abin da yake ciki a cikin wannan littafi kitabut tauhid kuma bai cancanci zama kitabut tauhid din bane alhali abin da ya kawo na aya a kafin wannan ita ce ayar afara'aytumul lata wal'uzza uzza wa manata thalithatal ukhra alakumuz zakaru wa unsa tilka idan qismatun biza in hiya illa asma zuwa karshen ayoyin waɗannan ayoyin duka an san suna magana akan tauhidi da shirka sannan kawo wannan hadisin wanda shi ma yake magana akan tauhidi da shirka shi yasa ya kira littafin suna kitabut tauhid akwai laifi a sama wannan littafi suna kitabut tauhid akwai laifi akan kawo aya akwai laifi akan kawo hadisin to menene laifin saboda shi sunansa Muhammad dan Abdul Wahhab saboda sunansa sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunan babansa bawan Al-Wahhab wanda shine sunan Allah kaji abin da ya kewaye wannan bawan Allah kuma akan wannan ya rayu kuma akan wannan yayi ta yin jihadinsa da da'awarsa har Allah ya ɗauki ransa Allah yayi albarka ma wannan littafi a duniya irin kwatankwacin misali na albarkar da Allah ya yi wa littafin kakan malaman Najeriya wato Shehu Usman dan Fodiyo Allah ji kansa da gafara littafin sa Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a yanda wannan littafi yayi albarka wajen magance matsalolin da kasar Arewa ko kasashen musulmi ko kasar Hausa take fama da shi na al'adun da suka ci karo da da tauhidi da kuma da kuma sunna shi nasa littafin na ya samu karbuwa a wannan ƙasa mu. to kamar haka ne shi kuma littafin sa na kitabut tauhid ya samu karbuwa a duniya baki daya shi yasa mu ma yanzu muke cin albarkacin wannan littafi kuma zamu karanta daga cikin sa wanda ya ji haushi sai dai ya yi hakuri ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hadisi ko a cikin littafin tafsiri kake karantawa kana zuwa karkashin wannan ayar ibnu kasir sai ya kawo wannan hadisin ibnu na tabari ya ruwaito wannan hadisin kuma wani tafsiri ne kake da shi a duniya da ya fi tafsirin tabari wanda shine farkon tafsirin da aka rubuta a bayan ƙasa a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga tafsirin ibnu kasir duka sun kawo wannan hadisin wannan hadisi ƙarƙashin sharhinsa ibnu qayyim ɗaya daga cikin malamanmu na sunna jagororinmu kan wannan wanda kuma Sheikh Abdulrahman ibn Hassan Ali Sheikh wanda shi kuma jikan Muhammadu ibn Abdulwahab ne da ya rubuta sharhin wannan littafi na babansa a cikin littafin Fathul Majid da abin da ya nakalto wanda Ibn al-Qayyim yake cewa a cikin shafi na 150 yace fa ma asra ahlu shirki ila ittikhadil awthan min dunillah walau kanat ma kanat ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر أي تقبل العبادة من دون الله yace babu abun da zai fi baka mamaki na gaggawar mutane ga yin shirka da rike abun da yake asalinsa gunki ne a madadin Allah suna bauta masa ko da ta wace irin fuska wannan abun bauta da aka ɗauke shi a matsayin gunki ya zo kuma sai su rinka cewa wannan dutse ne ai ko wannan bishiya ce ko wannan wata mabubbugan ruwa ce wanda za a iya yin bakance a yi mata wani abu wanda yake kama da bautar Allah sai mu rike ta a matsayin abun neman tabarruki saboda neman kusanci zuwa ga Allah wannan ɗaya ne daga cikin abun da mutane suke yi kamar yadda mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa sahabbai suka so su yi ta hanyar kuskure kamar yadda mutanen annabi Musa alaihi salam suka so su yi ta hanyar kuskure ya zama jahilci ne to amma bayan annabi yayi bayani bayan annabi Musa ya yi bayani ga kuma aya ta zo da shi an ce abin jahilci ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi bayani yanzu mutum yana da uzuri ya dauki wani abin da bai zo ba a shari'a ya ce a nemi albarka da shi kuma ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai albarka a jikinsa ba babu uzuri ga kowa waɗancan mutanen sun yi a lokacin ba sani ba kuma annabi ya karantar kuma ga hadisin ya bayyana don haka babu hujja ga wani ya kawo wani abin da zai ce wannan abun akwai neman lada a jiki ko za a nemi albarka da shi matukar wannan abun ba Allah ne ko manzonsa ne sallallahu alaihi wasallama ya ce ka nemi albarka da shi ba ya ci gaba da cewa وفي هذه الجملة من الفوائد ya ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها biha لها هو الشرك yace wannan yana daga cikin fa'idojin da zamu gane cewa abinda waɗansu suke aikatawa waɗanda suke kudurta cewa akwai waɗansu waɗansu itatuwa waɗansu bishiyoyi ko waɗansu kaburbura na waɗansu mutanen kirki ko waɗansu annabawa ko kuma wato kaburbura kenan na waɗansu annabawa ko waɗansu mutane na gari ko kuma waɗansu duwatsu da za a ce waɗannan suna da albarka da za a iya zuwa a tsaya a wurin domin a ci albarkan wurin kamar a ce kabari in ka tsaya a jikin wannan kabarin za ka ci albarkan wannan kabarin wajen neman albarkan wurin sai ka yi addu'a ko wajen neman albarkan wurin sai ka nemi biyan bukatanka a wurin Allah ko wajen neman albarkan shi na cikin kabarin ka yi tawassuli da shi ka ce saboda darajarsa Allah ya maka kaza ba shi ne neman tabarrukin na wurin ba yace huwa shirku wannan shirka ne da Allah wala yughtaru bil awami wat kada mutum ya rudu don kaga da yawa daga cikin mutane suna ta haka wala yustab'adu kaunu shirki billahi ta'ala ya kaufi hadhihi al umma kada kuma mutum ya nemi nisan ta cewa ashe har a cikin wannan al'umma za a iya yin shirka fa idza kana ba'du sahabati zannu zalika hasanan saboda in har an samu wasu daga cikin sahabbai sun dauki haka yana da kyau kamar abin da suka yi a karkashin itaciyar magarya wa talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka nemi wa talabuhu suka nemi su yi hakan a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa hatta bayyana lahum anna zalika ka qauli bani isra'il har annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu bayanin cewa wannan abin da suka yana daidai da abin da banu isra'ila suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha fa kaifa la yakhfa ala man huwa dunahum fil ilmi wal fadl to me zai hana a ce wanda bai kai sahabbai falala da ilimi ba a ce wannan ba zai iya buya masa ba ya kasa gane neman tabarruki da wani abin da shari'a bata zo da shi ba yana iya kai mutum ga shirka bi adafin mudaafa ta yanda waɗancan sun fi mu ilimi da falala da ninkin ba ninki ma'a galabatil jahal wa bu'dil ahdi bi atharin nubuwa duk da cewa gashi a halin yanzu ko lokacin da zamani ya yi nisa an samu jahilci ya ƙara yawa a cikin mutane sannan an samu nisan zamani tsakaninmu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da guraben zamaninsa za mu ci gaba da karatu daga cikin shafi na 151 mutum yana bin mu zai iya gani duk ƙarin bayani ne da sharhi akan wannan jama'a saboda duka mu samu tsira daga ciki don kada wani daga cikinmu ya je ya fada a cikin shirka kuma ya ce ba mu gaya masa ba wannan ma'aziratan ila rabbikum muna sauke hujja ne muna kuma ba da uzuri ne ga kowa daga wurin ubangiji saboda kowa ya sani cewa wannan sako ne daga Allah kuma sako ne daga manzannin Allah mun ji daga annabi Musa mun ji daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama don haka mu muna isarwa ga kowa duk abin da zai iya kai ka ga shirka karka yadda da shi ko da wane ne ya ce bai kai abin da annabi sallallahu alaihi a cikin hadisin nan ya ce ba wannan yana kwaikwayon abin da mutanen banu isra'ila suka ce wa annabi musa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan abun shirka ne kuma kowane ne ya ce maka daidai ne wallahi bai kai daidai ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a muna fahimta mala ya ce wa amma madda'ahu ba'dul mutaakhirin amma abinda waɗansu mutanen zamanin ƙarshe ƙarshen zamani ke da'awar cewa min annahu yajuzu tabarruku bi athari salihin duk wanda zai zo ya ce maka ya halatta a nemi albarka da waɗansu gurabe na waɗansu daga cikin mutanen kirki kamar wani malami ko wani da kake gani yana da daraja a addini yayi alola ka ɗebi ruwan ka shafa a jikinka ko ya tofa yawu ka ɗauka ka lashe ko ka shafi jikinsa ka shafa a rigarka ko duk wani abu na gurbin sa da inda ya zauna ka zauna a wurin ko ya sha ruwa kai ma ka sha a daidai wurin ka ce kai ma za ka samu albarka fa mamnu'un wannan abun an hana shi a shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min wujuhin ta fuskoki da yawa na ɗaya daga ciki أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم waɗanda suka rigaye mu da gaskiya daga cikin magabatanmu na farko cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da duk waɗanda suka zo bayan su ba su rika yin haka ba ga wani wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama suna neman tabarruki da annabi sallallahu alaihi wasallama saboda shi albarkarta ta tabbata da nassin Allah da kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna in ka taba jikin annabi sallallahu alaihi wasallama ka taba albarka sallallahu alaihi wasallama shi nan a hadisai da yawa har yana kusan da zai bar duniya ma wani sahabi ya zo ya samu jikinsa ya taba ya ce ina neman albarka ne da jikinka kafin annabi sallallahu ya bar duniya annabi bai hana shi ba wannan ya nuna cewa daidai ne a nemi albarka da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma komi na jikin annabi sallallahu alaihi wasallam albarka ne amma wallahi da dai ba wanda Allah ya bashi wannan matsayin sai annabi in kuma akwai wanda ya isa ya ce shi ma yana daidai da annabi to ya daga hannunsa ya ce shi ne shi tunda shi bai isa ya nada kansa ba to wallahi kai baka isa ka nada wani ka ce ya kai ya manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzan Allah bai da dan takara anan shine kadai zaka taba shi ka taba albarka ka shafe shi ka shafe albarka ya zauna ka zauna a wurin ka zauna a wurin albarka amma duk wani mutum da zai alola ka shafa wallahi ka shafi banza jama'a an gane in Allah bai sa ka da sahabban annabi sallama da zaka samu annabi ya alola ka ɗauka ka shafa ba to sai dai ka nemi albarkar annabi ta hanyar bin sunnansa amma ba za ka samu albarkar annabi bai rage wannan albarkar ya bada wani ba ballantana wani ya ɗauka shi kuma ya rika rabawa jama'a an fahimta yace la fi hayatihi wala ba'da mautihi ba mu ga wani a zamanin annabi sallallahu yana da rai a yi wa wani wanda ba shi ba kuma ba mu ga bayan annabi sallallahu ya rasu an rika yi wa wani ba me yasa mutanen yanzu rasu su rika yi na yanzu akwai mutumin da yake da albarka sama da mutanen da ne to me yasa ba a yi wa mutanen da ba walau na khairan la sabaquna ilaihi yace inda haka alheri ne da sai sun riga mu aikatawa ba wani alheri face sun riga mu sani kuma su suka faɗa muka karanta duk wani abu mai kyau wallahi a wurin yan da muka gani yan yanzu kan ai sai dai su samu sauran suɗi don haka yan da ba su yi ba ta yaya za a yi dan yanzu ya iya ganowa har ya ce akwai albarka a jikin wane ko shi a jikinsa akwai albarka wa afdalu sahabati abubakar hmm. mafi falala a cikin sahabbai gaba ɗayansu shine abubakar wa umar wa Usman wa Ali radiyallahu anhum Allah ya kare yarda gare su wa kan shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi man shahida lahu bil janna suna cikin waɗanda annabi ya nuna su da dan yatsa yace waɗannan yan aljanna ne wa ma fa'alahu ahadun min as-sahabati wa tabi'in ma ahadin min ha'ula'i sada ba taba ganin wani sahabi yayi ma daya daga cikin waɗannan ba inda ana samun albarka ta irin wannan hanyar da abubakar in yi alula da ba a rinka rike ruwansa ba kuma duk wani mutum da ka san yanzu yana da rai wallahi bai kai abubakar daraja ba bai kai umar ba bai kai usman ba bai kai ali ba in akwai inda suka taba yin alula aka tare aka lasa sai ka nuna mana wala ku tabi'un ba su ba ma tabi'ai da suka zo bayan su ma ba su yi haka ba ma'a sadatihim duk da a tsakanin su akwai manya-manyan shugabanni fil ilmi wa din a cikin ilimi da kuma a addini muna da labarin Abu Hanifa Al-Nu'man ibn sabit muna da labarin Imam Malik Imam Dadin Hijra muna da labarin Muhammad ibn Idris Shafi'i mm. muna da labarin Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Ash-Shaybani duk waɗannan ba mu taba jin an musu haka ba ya za a samu wani yanzu ya wuce su a daraja mu yarda mu bar shi wallahi ba za mu bar shi ba ƙarya yake Allahu Akbar ko shi wane ne wallahi bai kai ya imamu malik ba ballantana iyayen gidan imamu malik su abubakar su umar su usman su ali su ma ba a musu aka ba shine yanzu za a masa ƙarya yake yi wallahi bai da wannan albarka wa humul uswa waɗannan sune abun sune abun koyin mu fala yajuzu an yuqata ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadun min al umma ba wani wanda ita ayi kiyasi da shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma akwai a nuna shi wanda zaka ce wannan kaman annabi akwai walin nabi sallallahu alaihi wasallam fi halil hayati khasa'is kathira annabi salama lokacin da yake da rai yana da abubuwan da Allah ya bashi nashi shi kadansa ne suna da yawa la yasihu an a fiha ghayruhu bai halatta ba a ce wani zai taya annabi sallallahu alaihi cin gajiyar waɗannan abuwa na daraja don haka mun tsaya wannan a taba mutum ko yayi wani abu a ce wanda yana da albarka sai manzan Allah sallallahu kuma ba wanda ya isa ya takara da shi sallallahu alaihi wasallam wani babi da ke da alaka da wannan shine babin da yake da yake magana akan Daukan kabari a matsayin shi ma wani wuri ne da yake da darajar da zaka je ka nemi albarka shin ana haka ko ba a yi a addinin musulunci ya halatta in an yi hakan ko bai halatta ba a ce yanzu ina neman wata bukata sai je tsaya a gaban kabarin wani wanda nake tsammani cewa wannan yana da daraja a wurin Allah ta yiwu ni na nada shi ta yiwu wani da na naɗa ne ya naɗa shi ta yiwu kuma shi ya naɗa kansa sai in je in tsaya a gaban kabarinsa sai in ce ya Allah don albarkan wane kaban kaza shin ya halatta ko bai halatta ba ko kuma in je in tsaya sai in rika ji cewa yanzu na tsaya a wani wuri fil buqatil mubarakati na tsaya a wani wuri mai albarka sai in ce bari yi addu'a a wannan wuri mai albarka saboda wurin kabarin wane ne shin ya halatta a yi wa kabari wannan abun malam ya ce babi na ashirin babu ma ja'a أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله باب da zai magana akan cewa wuce gona da iri akan kabarin waɗansu mutanen kirki ko da an yadda mutanen kirkin ne fa zai iya mai da su su zama kabarin sai ya zama gunki ne wanda ake bauta masa kuma bayan Allah ko da kai baka kira shi da suna gunki ba to za ka ji inda aka kira shi da suna gunki malam sai ya ce rawa malikun yana gama kawo babin ba zai kawo maganarsa ko ɗaya ba sai dai ya kawo hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ji shi daga wurin manyan mutane sai ce rawa malikun fil muwatta imam malik ibnu anas ya ruwaito a cikin muwatta don Allah muna da yanzu abun koyi a tsakanin mu da za nuna shi da ya wuce mana irin imamu malik ibnu anas sannan muna da littafi da yake da daraja yanzu da zamu nuna da ya wuce mana irin littafin muwatta na imamu malik to a cikin wannan littafin kuma daga wannan bawan Allah na gari imamu malik ga abin da ya ruwaito anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah karkasa kabari na ya zama gunkin da za a rinka bauta masa ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu biya anbiya'ihim masajid hmm. fushin Allah ya tsananta akan waɗansu mutanen da suka rike kaburburan annabawansu suka zama musu shine wurin ibada kaburburan annabawansu suka zama musu sune masallatai yace fushin Allah ya tabbata akan irin waɗannan mutane wani hadisi imam malik ya ruwaito imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito ta hadisi riwayan abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma la taj'al qabri watanan la'ana Allahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wannan hadisi dai ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kafin ya rasu kuma har yayi addu'a ya ce kar Allah ya bada dama mutane su mai da kabarinsa ya zama wurin bauta muna magana ne fa akan abin da shine daidai da aqidar Imam Malik wallahi inda ba wannan shine ra'ayin sa ba ba zai sa a cikin littafin sa ba kuma shi ya rubuta da alƙalamin hannunsa wannan Imam Malik din muna magana ne fa akan Malik ibnu Anas ibnu Malik al-Asbahi al-Madani wanda aka haife shi shekara ta 93 bayan hijira ya rasu shekara ta 179 bayan hijira tun zamanin albarka tana da sauranta wanda ya rayu kuma a madina har ya rasu wannan bawan Allah wanda rayuwarsa tun daga farko har zuwa ƙarshen ta duka hidima ne wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to shine ya waito mana a cikin wannan littafi yake kawo mana magana dangane da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a cewa kada Allah ya ba da dama a mai da kabarinsa wurin ya zama kamar gunkin da za a bauta masa malamai sai suka ce ashe wannan ya nuna inda za a bauta ma kabarin ya zama gunki duk da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba dai taba zama gunki ba amma inda za a bauta wa kabarin tunda yace la taj'al qabri watanan yu'bad fa dalla ala annahu idza ubida min dunillahi sara watanan cewa inda za a bauta masa ya zama gunkin to ballantana kabarin wani ai wallahi in an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kowa in ba shi ba inda za a kwatanta da shi kuma har a bashi irin matsayinsa wanda bai kai ba to ya zama banza ko shi waye ne to ya shi za ka ɗauki kabarin wani banza ka je ka tsaya a kansa kana tsammani wai zai iya baka ko ya hana ka ko zai cutar da kai ko ya amfanar da kai bayan manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kar a yi haka wa kabarin sama jama'a na fahimta ibnul qayyim Allah ya masa rahama sai yake cewa wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi Allah ya karba shi yasa yake faɗa cikin duniyar sa fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi salatatil judrani sai Allah ya karbi sai Allah ya karbi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zama yana da katanga katanga katanga har guda uku ba ka iya isa inda kabari yake ba ballanta na ka kai wargi irin wargin da ka saba a inda kake shirka shi yasa nake jin daɗi inda tuna da magana ta insafi da wani cikin manya-manyan malaman sufiya a Najeriya yayi wannan maganan ta cika wajen adalci magana tana kayatar da ni magana ce ta adalci yace inda yace yana daga cikin hikimomin Allah da Allah zai kare darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai bar kabarinsa a hannun gwamnatin Saudi Arabia hannun Wahabiyawa yace inda Allah ya bar kabarinsa a hannunmu haka ya ce, yana nufi su sufaye kuma kai faɗa da kansa yace inda Allah ya bar kabarin annabi sa a hannun sufaye yace to Allah kawai ya san yadda zamu ya galgala wannan kabarin sai Allah bari a hannun wahabiyawa kun san suwaye wahabiyawa mutanen da suke karanta littafin Muhammad ibnu Abdul don Allah in karanta wannan littafi shine zai sa mu zama wahabiyawa shi ne zai sa a ɗora mana wannan suna duk da ba shi ne sunanmu ba Allah ka sa mu mutu a wahabiyawa Allah ka tashe mu a matsayin masu bin abin da ke cikin wannan littafi na tsarkake ka da addininka da kuma kadaita sunnar manzanka da kuma biyayya ga sunnar manzanka sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da ake nufi shi da zaka je ana zage zage a ce wahabiyawa a ce yan waye wai ana zagin mutanen da suka ce sai Allah sai manzan Allah shine sunan tsokanan su to don Allah ba gara a tsokane ka da wannan ba akan a sa maka wani suna wani suna kake so banda wannan sunan da za a jingina ka ga wato abin nan alwahab kuma alwahab sunan Allah ne duk da cewa kai ba za ka sa wa kanka wannan suna ba huwa sammakumul da min qablu wa fi hada ka musulmi a ko ina kake amma sunan da mutum ya ga dama ya rada maka a ko ina ya je ya rada kai ba kai ka sawa kanka ba wannan radawa ba za ta cutar da kai ba an sa wa annabawa a baya mun ji sunaye kala kala am yaquluna sha'ir natarabbasu bihi raibal manun wa ma huwa bi qawli kahin wa ma huwa bi qawli sha'ir ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru innaka la waɗannan sunaye da ma sun fi muni aka sa wa annawa ballantana don kai an ce maka ba wahabiye don haka wannan mu gane da cewa duk wanda kaje an faɗi wannan wai ana nufi wannan aqida aqidatu ahli sunnati wal jamaa wadda ita a cikin ta ba wanda ya isa sai Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi kuma bata da wani shugaba da shine zaka nuna ka ce sai abin da yace shine ake bi san bai sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah kadai mu kuma ba ma da wanda ya wuce waɗannan saboda da su muka shigo musulunci su sunan su kadai ake faɗa in za a shiga musulunci la ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a muna fahimta malam sai ya kawo mana waɗansu kisoshi da ruwayoyi ɗaya daga cikin ruwayoyin shine abinda aka ruwaito daga imamu malik ibn anas ya ce makaruhi ne ya hana idan za ka je ziyara ma ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane su daina cewa na je ziyaran kabarin annabi ko na je ziyaran annabi sallallahu alaihi wasallam imamu malik ibn anas ya ce saboda tsoron kada mutane su kai ga abin da annabi ya hana na cewa kada mutum ya je tsaya a kabarin sai ce zai nemi tabarruki a lokacin kuma annabi bai ce a rinka nema a wurin ba duk inda ake neman abu annabi yana gaya mana bai mana ruwa ba kuma ba yanda za a yi inda za a nemi tabarruki a jikin kabarinsa kuma mana ruwa bai gaya mana ba jama'a an fahimta da ka sai imam malik yake cewa kada mutum ya rinka cewa shi yasa kuma kada mutum in zai je madina ya ce zan je ziyarar manzon Allah sallama mutum ya ce zan je ziyarar masallacin annabi sallama wannan saboda a fikihun imamu malik akwai wani abu shi saddul lizzari'a saddu zara'i shine wai a toshe hanya kada ma ka isa shirka ni ban ce don ka ce kayi shirka ba fa shi yana tare hanya ne tun kafin ka isa hmm. don aka ga irin haka ne mutum zai ce na je ziyarar manzan Allah na je ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam daga ba sai ce na je ziyarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga ba sai mu ce ce na je na gaida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga ba sai wani ya ce in ka je ka gaida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga ba wani sai ya bashi wasiƙa ya ce ka kai masa daga ba wani in ya je sai roki annabi ya ce ya rasulullahi nayi nema an kada ni ka tallafa mu daga baya ko a gida mutum sai ce ya Muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka tsada ni Allahu Akbar ba an gama bashi kenan ba hmm. to duk wannan shi ne ake hanawa shi ya sa ake tare hanya kada a isa zuwa ga shirka jama'a an gane malaman suna sun ruwaito mana cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi ya ce mu yi koyi da su musamman al-khulafa'ul arba'a su rika koyar da mutane nesantar tadda kai daga duk abin da zai iya sa neman albarkacinsa ko neman tabaruki da shi ya kai ka ga shirka ko da ba a yi shirkan ba sai su hana umar dan khattab wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi koyi da sunnarsa da tasu suna tafiya za su je makka sai suka tsaya a daidai inda aka yi bai'atul ridwan karkashin wannan bishiyan idh ta tahta shajara Umar yana zuwa sai ce aje a sare bishiyan nan gaba ɗaya a daina ganin ta saboda mutane sai su je su tsuguna a wurin sai su yi addu'a sai su ce a nan aka yi bai'atul ridwan don haka akwai albarka a nan sai Umar ya ce a sare ta yana hana su ka in ka tsayan ba wai kai shirkan ne. wasila ce zuwa shirka saboda kar a bada shedan kofa ko kadan shedan ya rantse sai ya kwashe mu ya kai mu wuta kwa yarda shedan ya kai ka wuta sannan Umar dan Khattab Allah ya ƙara yarda a gare shi ya taba sanyawa cewa duk lokacin da wato wani wuri inda an taba samun wasu mutane sai su je wani wuri suna sallah an tsaya ne ana tafiya sai ce me yasa kuke sallah sai suka ce annabi ya tsaya a daidai nan yayi sallah sai annabi ya kira su ya ce kar in ƙara ganin wani ya sake haka ya ce duk wanda sallah ta biyo shi ya tsaya a wurin sai ya yi sallah amma ka tashi daga nan sai ka ce bari ka je wurin ka yi sallah wannan kuma wasila ce da za ta iya kai ka ga wani abu wanda irin hanyar kofar shaidan yake nema jama'a an fahimta don ka duk wurin tabarruki ko a nan ko a madina ko a makka ko a sakkwato birnin shehu ko a ina ne in an ce nan ana samun albarka ka jira a samu aya ko hadisi annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace nan akwai albarka sai ka tsaya kai kaman jikin ɗakin Ka'aba kamar cikin masallacin annabi kamar ko ina inda aka ce akwai albarka ka je ka tsaya a wurin kai addu'a amma ka je jikin kabari ko na wane ne ka tsaya a daidai wannan kabarin shine ka yi addu'a a'a wannan kuskure ne annabi sallallahu alaihi bai koya mana haka ba mu kuma koyarwarsa ta fita kowa ko da kowa ya ce wannan abin da na faɗan ƙarya ne ba daidai bane wallahi muna nan akan koyarwar Muhammadu Rasulullah abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya rayar da mu ya kashe mu akan ikon tauhidi da sunna wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaikum wa rahmatullah